This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi bakwai ga watan Yuli na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Wasu jami'ai biyu na kungiyar Hamas ta Falasɗinu sun faɗa yau Lahadi cewa Hamas tana dakon martani daga Isra'ila akan shawararta ta ta bude wuta kwanaki biyar bayan da ta amince da wani muhimmin bangare na shirin Amurka da zai kai ga kawo ƙarshen yakin watanni tara da ake yi a Gaza. A yau Lahadi an kwashe mutane a wani ƙauye da ke kan iyakan yammacin Rasha. biyo bayan wasu jirgin fashe-fashe da buraguzai daga wani jirgi mara matuki na ukraine da ya tada wuta a kusa da wani wurin ajiyar kaya in ji jami'an yankin a yau lahadi an fara kada kura a ƙasar faransa a wani muhimmin zagaye na biyu wanda ka iya baiwa jam'iyyar marine le pen ta national party ta masu ra'ayin mazan jiya mai son kai da kin sha'ani yanci rani nasara ko kuma a yi kankan a majalisar dokoki da kuma zafafa adawa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta yi ƙarin haske kan batun yarjejeniyar samowa da ta rattaba hannu wadda ta janyo cece kuce shugaba bola ame tinubu ba zai yadda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan yarjejeniya ba babu shi babu shi a ko ina da za a ce wai dan an sa hannu shi kenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana Yayin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke murnar shiga sabuwar shekarar musulunci ta 1446 bayan hijira, masana sun bayyana tasirin kalanda ga musulmin duniya. Musulunci eh, mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekarar kamar irin tsaka ana biyan ta shekara-shekara ramadan ana yi ne shekara-shekara daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da sulamumin barma zai gabatar inda shirin ya tattauna batun taron kungiyar kasashen aes da kuma taron kungiyar ECOWAS. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Wasu jami'ai biyu na kungiyar Hamas ta falasɗinu sun faɗa yau lahar cewa Hamas tana dakon martani daga Isra'ila akan shawararta ta tsagaita bude wuta kwanaki biyar bayan da ta amince da wani muhimmin bangare na shirin Amurka da zai kai ga kawo ƙarshen yakin watanni tara da ake yi a Gaza. Mun bar martaninmu ga masu shiga tsakani kuma muna jiran martani daga ɗayan bangare na yaƙi. In ji ɗaya daga cikin jami'an biyu na Hamas yana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Shugaban Amurka Joe Biden shi ne ya gabatar da shiri mai fuskoki uku a ƙarshen watan Mayu. Kana ƙasashen Qatar da Misra su ne ke shiga tsakani. Manufar shirin ne kawo ƙarshen yakin da kuma sakin Isra'ilawa ɗari da ashirin da Hamas ke garkuwa da su. Wani jami'in Falasɗinu da shi kuma yake da masaniya ga wannan mataki da ake ɗauka. Ya ce Isra'ila tana tattaunawa da 'yan Qatar. sai dai nan da nan babu wani martani daga isra'ila a kan lokacin wannan tattaunawar a yau lahadi an kwashe mutane a wani ƙauye da ke kan iyakan yammacin rasha biyo bayan wasu jerin fashe-fashe da buraguzai daga wani jirgi mara matuki na ukraine da ya tada wuta a kusa da wani wurin ajiyan kaya in ji jami'an yankin hotunan da suka kara da yin shafukan sada zumunta sun nuna yadda bakin hayaki ya turnike sama a yankin Voronezh yayin da ake jin karin fashewar. Gwamnan Alexander Gozev ya ce buraguzan jirgin da ya faɗo ne ya tada abubuwan fashewar. Babu wani rahoto akan asarar rayuka, amma dai an kwashe mazauna ƙauyen da ke kusa da wurin a cikin gundumar Podgorensky, in ji gwamnan. An kuma rufe hanyoyi saboda gudanar da ayyukan gaggawa. sojoji da jami'an gwamnati suna aiki a inda lamarin ya faru hukumomi a lardin krasnodar na rasha sun faɗa yau lahar cewa tarkacen wani jirgi mara matuki ya tada wuta a wani wurin ajiyar mai ma'aikatar agajin gaggawan rasha ta ce an kashe wutar da safiyar yau lahadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Lahadi an fara kada kura a ƙasar Faransa a wani muhimmin zagaye na biyu wanda ka iya baiwa jam'iyyar Marine Le Pen ta National Party ta masu ra'ayin mazan jiya mai son kai da kin sha'ani 'yanci rani nasara ko kuma a yi kankan a majalisar dokoki da kuma zafafa adawa. shugaban faransa emmanuel macron ya ɗauka sadar rusa majalisa kada ya kira ga yin zaɓe biyo bayan shan mummunan kayi da jam'iyyarsa ta masu matsakaicin ra'ayi ta yi a zaɓukan turai a cikin watan mayu zaɓen da ke gudana a ƙasar mai ƙarfin makamin nukuliya zai yi tasiri a kan yaƙin ukraine da harkokin diflomasiyya a duniya da kuma inganta tattalin arzikin turai kada sun kusan kai ga yankewa shugaba emmanuel macron ragowar shekaru uku na mulkinsa. zagayen farko da aka gudanar a watan yuni ya ba jam'iyyar le pen ta national rally mai kin sha'anin bakin haure gagaruman nasara da ba a taba gani ba to nan ba da jimawa ba baba yakubu zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya gwamnatin kasar ta ce babu wani sharaɗi da zai sa kasar ta kaucewa dokokinta a yarjejeniyar samuwa da ta sanya hannu a ranar 28 ga watan Yuni na wannan shekara. Ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris da takwaransa na ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare Abubakar Bagudu su ne suka musanta haka a wani taron manema labarai da suka kira a Abuja. wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta halarci taron ga rahoton da ta aiko mana. Gani yarjejeniyar samowa ke ci gaba da janyo martani mai zafi a tsakanin 'yan Najeriya. Duk da cewa gwamnati ta musanta zargin yunkurin kawo auren jinsi guda a ƙasar, yanzu gwamnatin Najeriya ta ce za ta maka gidan jaridar Daily Trust da ya buga labarin tun farko a gaban kuliya. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi ya yi karin haske cewa mu za mu ɗauki mataki cikin doka gwamnatin shugaba bola mai tinubu gwamnati ji ta demokradiyya akwai hanyoyi na demokradiyya in ka ji baka ji daɗi ba akwai ne kamata ka je ka kai rahoto ka ce wannan abu da aka yi ba gaskiya bane kai rahoto amma ba wai kawai mu kama wai dan wani ya faɗi abu kawai mu je da yan sanda a rika kama shi ba irin wannan bane shugaba bola mai tinubu ba zai yadda ya sa hannu ko kuma ya tura wani wakilinsa ya sa hannu a irin wannan yarjejeniya ba babu shi babu shi a ko ina da za a ce wai dan an sa hannu shikenan wai sai a fara wai maganan wannan maganan auren jinsi da sauransu babu wannan magana. Shi kuwa ministan kula da tattalin arziki da tsare-tsare Abubakar Atiku Bagudu ya ce baya ga babu batun auren jinsi batun kuɗi ma bai zo da sharaɗi a cikin yarjejeniyar ba. Babu inda aka yi magana wani hakki da ya saba ma dokokinmu da kundin tsarin mulkinmu na Najeriya. Babu inda ga iyakar mu. kuma ba ministry ba ma'aikata ɗaya guda ta duba wannan abun ba ma'aikatar harkokin kasashen waje ma'aikatar shari'a tare muka yi kwamiti muka duba wannan iya fahimtar mu kuma mi wajen wata shidda muna duba wannan abun kafin mu yadda a sa hannu babu wani abu da za a sharifi a laɓe gare shi a ce najeriya ta yadda da wata fahimta ta ba da hakki da ya saba ma dokokinmu kundin tsarin mulkinmu da addinanmu. To idan babu kuɗi hmm. menene Najeriya za ta amfana a wannan yarjejeniyar? da na ce to shi ma wannan muna kyautata ton za mu amfana da ilmin su da basirarsu su ma za su amfana da tamu don ci gaban mu gaba daya. To sai dai shugabar gidauniyar mata ta Tozali muna Yaya Abubakar ta ce gwamnati ta koma ta sake duba wannan yarjejeniyar. A nawa tunanin ya kamata a duba wannan magana in gwamnati ta yi shi ne cikin rashin sani ya kamata ta koma dokumentin din saboda ma ba za a ma ce gwamnati ta yi abu cikin rashin sani ba saboda akwai clearing house aiko kafin gwamnati ta yi kainin komai sai ya je clearing house clearing house shine in magana ne da ya shafi lawyer dole lawyoyi su yi reviewing in abu da ya shafi economist economist za su yi reviewing kafin gwamnati ta sa hannu ko ba haka ba to ya kamata dai gwamnati ta yi la'akari akan ba za ta dauki maganan duk da yake Najeriya muna son kuɗi muna neman kuɗi ba za ta dauki maganan kuɗi ka ɗaura shi akan maganan tarbiyya da maganan addininmu da maganan yanayin rayuwarmu na Najeriya ba. Na yi ƙoƙarin samun martani daga jaridar Daily Trust da ta buga labarin tun farko, amma ƙoƙari na ya ci tira. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. tsohon shugaban amurka donald trump ya nisanta kansa daga shirin project 2025 wani gagarumin shirin sake fasalin gwamnatin tarayya da wasu dadaddun abokai da tsofaffin jami'an gwamnatin sa suka tsara kwanaki bayan da shugaban cibiyar da ke da alhakin gudanar da shirin ya ce za a sake samun juyin juya hali a amurka a karo na biyu Bani da masaniya da shirin project 2025 in ji wani sako da trump ya dora a shafinsa na yanar gizo ban san wanda ya shirya wannan abu ba ban yi ra'ayi da wasu abubuwa da suke faɗi kuma abubuwa da dama da suka faɗa shirme ne mara ma'ana duk abin da za su yi ina musu fatan alheri amma ba ni da hannu a ciki takardar shirin mai shafi 922 ya nuna yadda za a faɗaɗa ikon shugaban ƙasa da kuma shirin koran ma'aikatar gwamnatin tarayya kimanin dubu hamsin domin mai gurbin su da masu biyayya ga trump kwamitin yakin neman zaben joe biden ya yi kokarin janyo hankalin jama'a game da wannan ajandar musamman kamar yadda shi biden din ya yi kokarin tattaro 'yan democrat da su ci gaba da tafiya bayan muhawarar da ya gaza kai labari a ƙarshe afirka ta yamma mai fama da rarraban kawuna ta gudanar da taruka guda biyu na shugabannin ƙasa a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako an gudanar da taro na farko a ƙasar Nijar tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel sai kuma wani taro da ake yi a Najeriya a yau Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin ta ECOWAS. Taron koli na jiya Asabar a Yamahi babban birnin jamhuriyar Nijar shine karin farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel wato Alliance of Sahel States ko kuma AAS a takaice. kasashen mali da burkina faso da niger su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan satumba waɗanda suka bar ƙungiyar ecowas a cikin watan janairu fice wasu daga ecowas ya samo asali ne daga wani zargi da suke yi cewa paris tana yi wa kungiyar kasar london kana ba ta ba da taimako da ya kamata a yaƙi da mayakan jihadi taron kolin da ake gudanarwa a yau lahadi a birnin abuja zai ba shugabannin ecowas damar tattaunawa akan irin mu'amala da za su yi da kungiyar ta ees labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla saka ga umarnin da shugaban majalisar kola kan lamuran musulunci a Najeriya. Sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya bayar yau Lahadi bakwai ga watan Yulin 2024 ita ce ɗaya ga watan Muharram watan farko a shekarar musulunci ta 1446 bayan hijira. Akan haka Muhammad Nasir ya duba tasirin shekarar da yadda jama'a ke mayar da hankali a kanta da kuma akasin haka. bayan kasashen da ke amfani da tsarin watan musulunci wurin tafiyar da ayyukan gwamnati na yau da kullum a fadin duniya sanin hakikanin kwanakin watan musulunci yakan zo da barkwanci ga wasu jama'a a wasu kasashen ya sunanka aliyu suleiman aliyu suleiman yau nawa ga watan musulunci sha a sha tara ishirin da talatin salamu alaikum sunana alhaji ahmad tambara alkali yau nawa ga watan musulunci yau watan musulunci hamsin kudin to ko me ke sa mutane ba su cika mayar da hankali ga sanin hakikanin kwanakin watannin musulunci ka san ita harkar harkar ma'aikaci da kuma wanda ya saba da harkokin watan nan irin na masihiya Allah astagfirullah irin sai kafi kidaya da mai da hankali akai to sai dai duk da haka wasu jama'a na ganin cewa a najeriya ana kan turba da za a iya jawo hankulan mutane ga sanin kwanakin watannin musulunci kamar yadda musa muhammad na allah ke cewa shi mai mataba sarkin musulmi da musa da tarihin musulunci sun na kokari su jaddada wagga rana a santa a san cewa shekara ta fara yanzu to wani bagire na da an ka musulmi hakika kuma da an ka faro dinga abu ya daidai suke kaga gwamnatocin jihohi da ba su ba da hutu yanzu har gasa ake yi gogoro ake kowa ce ya bayar so kaga abubuwan da an fara samun ci gaba ko menene tasirin shekarar ta musulunci ga musulmin duniya Dr. Ibrahim Liman Sifawa malami ne na addinin Musulunci kuma masanin yadda tsarin kwanakin wata ke tafiya. A Musulunci mafi yawan ibada da akwai da bayanan da an kai na lokuta a cikin Alkur'ani duka ana amfani ne da wannan shekarar kamar irin sakka ana biyan ta shekara-shekara ramadan ana yi ne shekara-shekara hajji ana yi ne shekara-shekara idi ana yin ta shekara-shekara saboda haka wannan shekarar take da muhimmanci don ita aka ibada da ita ita aka san lissafi ne ta koda ga mu'amala ko an samu wani sabani a musulunci. Shekara ta 1445 bayan hijira ta zo kuma ta wuce. Sai dai 'yan Najeriya sun ce sun fuskanci kalubale da yawa da ba a fata sake fuskantar makamantansu a wannan sabon shekara ta 1446 bayan hijira. Sunana Umar Balarabe. To shekarar ta gabata kan muna roƙon Allah kada shi sake maimaita mana ita musamman ta harkar rashin tsaro da yanayin lalacewar tattalin arziki da mutane suka shiga to muna fatan waga shekara Allah ya taimake mu kan mu koma irin wancan lokacin. da Yusuf. To sai dai mu ce alhamdulillah saboda kalubale kam an fuskance shi da yawa da yawa musamman ta gefen ƙara taɓarɓarewar tarbiyyar 'yan uwana mata tarbiyya ta yi karanci sakamakon rashin wato abubuwan yau da kullum inda suke samu kamar irin abubuwan irin abinci da dai ilimi da dai sauransu haka. An jima dai ana kiraye-kiraye ga mahukunta a Najeriya da su mayar da aiki da amfani da watannin musulunci ko da 'yan ƙasa za su rika samun masaniya akan yadda kwanakin watan ke tafiya. Sai dai kawo yanzu hakan bai samu ba. duk da yake a wasu makarantu da kafafen yaɗa labarai a wasu jihohi suna gwamaye amfani da kwanan wata na kalandar musulunci da na miladiya a ayyukan su na yau da kullum. muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma ɗaya a jamhuriyar nijar kuma za a iya samun matashar mu ta boa africa akan mita 200.5 ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ɗan uwa na Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin dandalin 'yan jarida wanda ke zuwa muku a kowace ranar lahadi daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Tare da bakinmu za mu yi fashin baki kan wasu daga cikin muhimman labaran da suka fi ɗaukar hankali a wannan mako a Nishar. Sunana Sule mumuni Barma ina tare da Alhashi Umaru Gado mawallafin jaridar La bugo da ƙari editan gidan rediyo da talabijin sarauniya mai zaman kansa da ke birnin yamai da suleiman bura editan jaridar l'independent plus malamai barka ku da zuwa barka barka malam sule to shugabannin gwamnatocin mulkin sojan kasashen sahel mambobin kungiyar ios sun gudanar da taron koli a jiya asabar a nan yamai karan farko kenan da janar abdurrahman chani da kanal asimi goita da kaftan ibrahim traore ke gudanar da irin wannan taro tun bayan kafuwar kungiyar a watan satumban 2023 sanadiyar rigingimun da suka biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 uh, suleiman uh, wai wace irin fasara za a yi wa taron nan da ya hada shugabannin kasashen nan uku da ke karkashin mulkin soja to lalle ya kamata su yi wannan taro a gani tunda yau kungiyar ta kai wata goma da aka kawata kuma da suka kawata ko sun yi zancen huta daga kungiyar ecowas shi kuma a cikin tsari na ita ecowas ko kun ce kun huta akwai dele lokaci wa'adi na shekara guda wanda ya kamata a ce wannan kasashen sun kai tun da ita a wajen sai da yawa hali yanzu wannan kasashen uku suna cikin tattu lokacin da aka kawo wannan kin kungiyar ba su gamu ba su wannan kin shugabannin ministorin su ne da wasu manyan makarbai aka tura kowace kasa aka kai kowa ya sa sawa takarar hannu hmm. to kuma bayan wannan wata goma hallo akwai abubuwa da yawa da suka faru ko suke faruwa kudurarrukan da su suka baiwa kasashen nasu don saboda su ga abubuwan sun ta yi abin da ya shahi tsaro tun da shi ne ma babban matsalar da ta adabi Nijar da Mali da Burkina to sai ya zama na hal yanzu kowata kasa daga cikin wannan ƙasar uku tana fama da matsalar to in an ka faɗi abu a takarda in dai ba a gani ba an yi gongon an zo an gamu a tattauna kenan da kusa kuma ya kuma a cikin hallo tahiyar da ake ya kamata a ce sun gamu don su ba wa al'umma na wannan kasashen guda uku da cewa lalle suna ci gaba da tunani alkolukan da suka ɗauka na su da ita Alhaji Umar Gado, wai shin wannan taro za a iya ɗaukansa a matsayin na wanda ya buɗe sabon babin siyasa a yankin Sahel? ai in ta saurari bai da shugabannin kasashen nan uku suka yi cewa da shi Traore na Burkina Faso da Asini Bita na Mali da ma shugaban ƙasar Nijar General lachani Abdurrahman sun nuna kamar wannan zama na yamai da aka yi kamar zama ne na tabbatar da kuma da wani sabon yunkuri na canza hulɗa ƙasashenmu da abokansu kamar manyan ƙasashe kuma canji ne na a hulɗa ma tsakanin eh, al'umma ƙasashen uku tun da kaga an nuna cewa daga jiya da aka yi taron alkawulin da aka ɗauka cikin tsarin IAS za a tabbatar da su na tattalin arzikin ƙasa na hulɗa cutayya kasuwanci na ma zirga-zirgan kaya da juma'a tsakanin ƙasashen uku. za a tabbatar da hmm. duka gurin da aka ɗauka wata goma bayan da kenan za a iya ce a wata sabuwar tahiya ce kuma da abun da kundin IAS suka aje shi shine cewa za su za su yi nazari su gani wai in za su fuskanci duniya ko manyan kasashe su ce za su tafi da baki guda kamar abin da suka ce ma a turanci offensive diplomatic su yi magana akan wannan su yi magana akan a to tunda kasashen nan uku suna da arzikin kasa duk wanda ya zo ga yanda ya kamata ya tafi da shi ai daga nan ne magana ta taso baki guda ne za su yi an kana tuna lokacin da a watan januwari suka ce sun haita sai yawo a lokaci guda aka yi jawabi a gidajen kafafen eh, talbijin mallakar ko wace daga cikin oh, kasashen na'am to ha kuma su ma shugabannin kasashen ecowas ke taro a wannan lahadi abuja da nufin tantauna batutuwan da suka shafi tafiyar al'amura a kasashen yankin a ciki kuwa har da batun watsi da tayin mayar da nijar da mali da burkina a sahun mambobin ita kungiyar da ma zaben wanda ya kamata ya gaji shugaban riko domin wa'adin riko na bola ahmed tinubu ya shuɗe wannan ana ganin kamar kusan taron nan shi ma yana da matukar mahimmanci a game da makomar afirka ta yamma gaba ɗayanta wacce a fili ake gane cewar kamar lalle tana fuskantar rarrabuwar kawuna kafin mu kai ga shi wannan labari ina ga yana da kyau eh, mu je hutun rabin lokaci za mu sake dawa a kada a suna a nan babu ban jarida kan gaskiya ne eh, mu mace. So kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin dandalin 'yan jarida. Suleiman kamar yadda na yi bayani ɗazu mushe da wannan batu na taron kolin da sai dawo ke gudanarwa a washe garin wanda kungiyar is ta gudanar a nan ya mai ya tasirin shi wannan zama yake shi taron nan wajen canza al'amura a yankin domin tsakanin waɗannan ƙasashe uku da su sauran ƙasashe waɗanda ke ci gaba da kasancewa na sai yawo tamkar zaman murna ne ake kowa da <laughs> inda yake kokarin ya sa gaba. Lalle makomar ita ƙungiya ta yawo dole ne wannan shugabanni su tsaya su tattauna su gani yadda ya kamata a yi tunda ana jita jitan cewa wa za a wakilta don ya je ya ga wannan kasashe su yi yadda za a yi su komo halima ma ran na saurari sabon firaminista na kasar gini ya cewa lalle wannan kasashen uku suna iya yin kungiyar su ta IAS su zamana suna yaƙi da harkokin ta'addanci da sauran wasu abubuwa mai wannan bayya iya hana su su yi zaman a cikin kungiya ta saidawa kenan duka abubuwa ne wanda su sauran kasashe halin suna ga akwai gamal da za su kawo wannan kasashen a ce sun gamu sun tahi tare mm. kenan ina ga wannan taro da ake yi na sai iya da mahimmanci tunda ai akwai sauran kasashe wanda suke cikin sai yawo kuma wanda su ma ake hallo mulkin na soja kuma akwai kasashen wanda ya kamata a ce ana shirin tahiya zaɓe a harka ta Cote yanzu ana hirar eh, manda ta hudu ta shi wa tara yana neman wa'adi ya a neman wa'adi da muna gani kamar yan kasa ko ina yau duka aka buɗe telebijin da radika na wannan kasar duka al'umma suna ce shi he kai sai kai sai kai abubuwa ne wanda ya kamata a wannan shekarar ita sai da yawo tona shugabanni su diba su gani wata irin bita ya kamata su kansu suwa kansu da tahiyar kasarsu kuma da yadda za su fuskanci wannan kasashe na Nijar kuma wanda bai jagorancin hallo ya zama ya san yaunin da yake jiran shi. Yawa um, Alhaji wai akwai yiwuwar barakar nan da ta taso a tsakanin kasashen nan na yammacin Afirka akwai yiwuwar a dinke ta ko dai kana ganin kamar ƙungiyar nan ta sai yawo ta kama hanyar watsewa. Malam Sule in ka saurari hanyar da kasashen nan uku na AS suka ɗauka kamar su ɗauki wata manufa ce ta cewa a'a mun tahi ba za mu waiwaye ba mun kwashi kayi mu mun tahi. bakin alƙalam ya riga ya bushe kuma sun kawo hujjoji da yawa na cewa a sai da yawo da ya kamata ta kama musu a yaƙi da ta'addanci ba ta kama musu ba sai da yawo da ya kamata ta kama musu a yaƙi da talauci ba ta kama musu ba sai da yawo da ya kamata a ce a ta kiyaye wa'adin manda biyu a cikin kasashe sai ba ta yi shi ai akwai juyin mulki wanda ba juyin mulki ne na bindiga ba a juyin mulki ne na a siyasanci ai wannan ne su kansu wannan zawon na kasashen uku ke zargin sai da yawo kuma in ka saurari jawabin da general chani ya yi a nan ya mai ya ce sun ba sai da yawo ba ya sun ba za su dawo ba a su waɗannan kasashen kuma suna bugun gaba da ce a'a suna da arzikin ƙasa suna da arzikin ruwa suna da kudaden noma suna da abokan hulɗa wanda za su taimaka musu cikin tono da arzikinsu na ƙasa ba sai sun jira su yawo ba. To amma akwai wata alaƙa eh, ta daban da ke tsakanin su waɗannan ƙasashe na IOS da sauran ƙasashen sai da yawo musamman a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar nan ta kudaden sefa wato iyamuwa. E ya kake ganin tafiyar za ta yi haka? is tana da gurin cewa za ta shido sabin kudadenta magana ce wadda ma'ilimta sun nuna tana son a cika ka'idodi masu yawa ƙasa wadda ke iya hidowa dala nata ƙasa ce wadda kowa na rarrabin je wajenta ya sayo to kaga dole waɗannan ƙasashen uku na ayar sai sun cika wannan ka'idodin sun tono arzikinsu na ƙasa wanda kowa zai zo ya sayi. lalle kamar yadda alhaji gada ya hodi lalle muna so mu zama masu incin kanmu muna so mu zama eh, muna cin gashin kanmu amma in ka diba wannan wata goma sun gura mu da cewa lalle halin da akwai sauran na akaba tunda duka wannan kasashen kowa ya je neman kuɗi na iyamuwa ai dama kasashen namu kamar Eh, biyan daudawar abun ga sai aiki ka je ka biyan bashin daudawar kawai biyan bashin daudawar kawai ka je ne ka je ka je ka biya bashi hallo ka dauko irin su bankin duniya wanda kasar mali har ta tambaye su eh, harka ta kuɗi wanda aka samu wata yan tagada kenan hali yanzu bisa kan zancen Eh, intin namu namu na kan namu na kasashen namu dole sai an tashi an yaki ba wajen su gabanin ba har da wajen su kansa al'umma to nan za mu dakatar da wannan shiri da ya tantauna kan wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka wakana a nan Niger bakinmu sun hada da Suleiman Umaru Bura na jaridar L'Independent Plus da Alhaji Umaru Gado a mawallafin jaridar La Flamme bugo da Kari. edita na gidan rediyo da talabijin sarauniya a madadin su da duka abokan aiki na sashen hausa ni sule mummuni barma ke ce da ku sai wani shigon salamu alaikum a gaida sule mummuni barma to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kan a madadin babu yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz zuwa ke cewa ku kasance lafiya salamu alaikum